Cikin lamogan shari'a a wani lokaci ne mutum ke iya aje ɗaukaka ƙara. A fuskar hukunci mutumin yana da wa'adin kwana goma domin ya saka ɗaukaka ƙara daga sanarwar hukuncin. Ana yin ta ne ta hanyar wallafa takarda a wajen sashen kula da takardun koti graf na masha'arantar da ta yi yanke hukuncin. Idan mutumin na garkame bai da mai masa kariya yana iya ajiye ɗaukaka ƙarar a harabar manajan gidan kasan shi kuma manajan tilas ya isar da takardar ɗaukaka ƙarar a harabar harabar masha'arantar domin lissafa da ita. A cikin lamarin kasuwanci fa? A fuskar kasuwanci mutum na da wa'adin kwana takwas domin ya ajiye ɗaukaka ƙara. To amma ba dukkan harkokin ba ne za su iya kasancewa na a saka musu ɗaukaka ƙara. Yana kan yanayi zuwa yanayi dangance da aunin jayayyar da zai tantance a yarda da ɗaukaka ƙarar ko kuma a'a. mutum bai yarda ba da yanke hukuncin da aka yi a wani lokaci zai iya kai karar a gaba bayan hanyoyin saka ɗaukaka ƙara an mataki ne da ke kan dalilin ɗaukaka ƙara bayan ɗaukar matakin hukuntawar a nan ma mutunan na da wa'adin da zai iya abin da ake cewa pouvoir en kasashen to amma a nan daga lokacin da aka sanar da hukuncin ne kan dalilin ɗaukaka ƙarar ko kuma tsakanin bayyanawar hukuncin da zayyanawar matakin ana iya cewa a wannan sa'in matakin hukuncin bai zama kan zartarwa saboda zayyanawar ita ce ke iya sa a zartar da hukuncin misali an kuka ɗau takardar matakin da ya fita daga matakin wucin gadi to lalle sai bayan bayyanawar hukuncin ta isa ne zartarwar ke iya aiwata amma kuma ko da an ƙarasa bayyana hukuncin wa'anda ke kan kes ɗin an sun samu labarin abin da matakin ya ƙumsa to ba zai iya zama zartarwar hukuncin ba sai bayan bayanin ya fito wani bi ana iya kasancewa cikin wani yanayi inda ake cewa matakin na kan zartarwar shafin takardar minit kamin rajista to ko da ana cikin irin wannan yanayi sai an takardar ta minit din ta samu ne ake iya zartarwar kuma ko a wannan halin ma bai hana a yi bayyanar rajista kadai ne ba za a bayyanawa ba to kin ji a gurguje fasarar da za a iya yi game da kalmar hukunci wadda ita ce babban muhimmanci ma ta fuskar hanyar shari'a saboda ta ganan ne matakin da zuzu zai ɗauka na sanarwa bangarorin biyu. de parti.